فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار يا ون منزو yi haƙuri a kan abin da kake gamuwa da shi na ƙaryatawar mutanenka da cutarwarsu. Tabbas, alkawarin da Allah ya yi maka na samun nasara da ƙarfafawa gaskiya ne, babu shakka a ciki, ka nemi gafara daga kurakuranka, ka yi tasbihi da godiya ga Ubangijinka a safiya da yammaci.